السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau bakwai ga watan ramadan hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyu a wannan gari na kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a wannan layi na hausawa road a masallacin ahalul baiti wasu sahaba a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i muke gabatar da ainihin wato tafsiri gwargwadon yadda ya sauwaka gare mu a daidai wannan lokaci Allah ta'ala muke roƙo kada ya sa abin da muka sani ya zamanto musiba a kanmu a jiya mun karanta ayan wa aqimus salata wa atu zakata saboda haka zamu ɗan yi bayani kaɗan a kanta, bayan alaran ma ya karanta aya ta farko A Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka saki بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا نعم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانهم إن كنتم صادقين ayat da muka kwana a kan ta jiya Allah ta'ala ya ce wa aqimus salata ku tsai da sallah muka ce akwai bambancin yin sallah da kuma tsai da sallah da haka malamai karkashin wannan ayar suka ce yuhibbullahu ta'ala almu'minina Allah ta'ala yana son muminai alashtigali bima yunfa'uhum fid dunya wal akhirah akan su shagaltu da abin da zai musu amfani duniya da lahira shi yasa yace wallazina hum anil lagwi mu'ridun wa idza sami'u lagu a'radu anhu wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin wa yasa'iduhum sannan ya taimake su ala ta haqiqin nasr akan tabbatar da nasara allazi wa'adahum bihi wanda Allah ya musu alƙawari da wannan nasara din tunda daga cikin abubuwa na samara na ibada da za a samu da Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati shine sharadi na farko Allah ya yi mu wanda suka yi imani daga cikin ku bayan al'imanu bai isa ba tunda malamai sun ce al'imanu shine qaulun bil lisan ka faɗa abu da bakinka sannan wa amalin bil arkan sannan da kuma aiki da gabbai sannan wa ƙadin bil da kuma ƙudurci abun a zuciya in baki ya faɗa abu zuciya ta yadda ta abin da yake gazgata faɗar baki da kuma ƙudurin zuci shi ne aiki da haka malamai suke cewa inna ma saddiku ƙaular mar'i ma huwa fa'ilu kowane mutum abin da yake gazgata shi ne abin da yake wato aikin shi to sai Allah ya kawo yace bayan al'imanu wa hadha lahu arkanun yana da rukunai yana da samara sannan bayan al'imanu sannan wa amilu salihati sai Allah ya rantsuwa yake la yastakhlifannahum fil ardi wallahi sai na ba su shugabanci a bayan kasa kamar stakhlafa alladhina min qablihim kamar yanda na ba wanda suke gabanin su wancan al'imanu wal amalu salih huwa shartul awwal sannan Allah ya rantsuwa ga abin da zai bayar sannan ya ce wala makinan na lahum dinahum alladhi fada lahum wallahi sai na musanya musu bayan tsoron da suke ji da sai sun dawo sun zama su ne amintattu a duniya wala yubaddilannahum min ba da khawfihim amna sai na ainihin wato musanya musu bayan tsoron da suke ji da a duniya sun dawo sun zama amintattu sai Allah ya kawo sharaɗi na biyu ya ce ya abuduna ne za su bauta mu sharadi na uku la yushriku bi shay'a ba za su hada ni da komai ba sharadi na hudu Allah ya ce wa aqimus salata sai sun tsaye da sallah na biyar wa atuz zakata sai sun ba da zakka sannan ya ce wa ati'ur rasula sai sun yi wa manzon Allah biyayya wa ati'ur rasula la'allakum turhamun in ko kuka cika waɗannan sharuɗan guda shida Allah ta'ala ya tabbatar da cewa lallai za a samu wato babban rabo daga wajen shi na samun shugabanci mai ƙarfi a hannun musulmi su zauna cikin mutunci da izza da kuma buwaya a wajen abokan gaba sannan da yake uzina lillazina ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir sai ta alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah to daga can Allah ya gama sai yace zai ba su shugabanci sai yace alladina in makkannahum fil ardi su wanda in mun ba su shugabanci a bayan ƙasa a salata za su tsere da sallah wa atawuz zakata kuma za su ba da zakka wa amaru bil ma'arufi za su yi amru bil ma'arufi sannan wa nahaw anil munkar kuma za su yi hani da munkari walillahi aqibatul umur to saboda haka sai malamai suke cewa ita sallah kullum ita ce abin da take kulla alaƙa mai kyau tsakanin bawa da Allah da haka Allah ta'ala kai tsaye ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar a baya mun karanto Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala wa hala kabiratun illa alal khashi'in to dan haka ne sai Allah ya kara maimaita ya ce wa aqimus salata ku tsayi da sallah sannan wa atu zakata ku ba da zakka sannan malamai suka ce wa yuslihum ila Allah kiyaye waɗannan abubuwan shi zai sadar da su zuwa ga Allah da aljanna shi da kuma yadda shi misalin tsayi da sallah da zakka har sai rayukansu ta natsu ta samu yaddan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kyakkyawan ƙarshe a lahira Allah ka samu na daga ciki fatakunu sai ya kasance fatakuna asbat asbata ala tahammul isab sai ya kasance rai za ta iya ɗaukar abubuwa masu wahalan gaske gaske wa shada'i da tsanani wa ya alamillahu wa yu'limu Allahu al muminina Allah yana sanar da masu imani anna kullu ma yuqaddimunahu duk abin da suka gabatar li anfusihim ga kawo kansu min amalin salihin na kowane irin aiki mai kyau wa khairin da alheri sai yace yajiduna yajidunahu za su samu wannan abun da kuma sakamakon shi a wajen Allah ta'ala dan haka yace wa ma tuqaddimu min khairin fali anfusikum ko wa ma tuqaddimu min khairin tajiduhu inda Allah za ku samu sakamakon a wajen Allah inna Allah la yuzlimu misqala dharra Allah baya zalunci misqal misalin ƙwayar zarra dan haka sai suka ce saboda ranar sakamako domin Allah la yadhi'u alaihim minhum shay'un ba yadda za a kai wani aiki na lada a je lahira Allah ya kalla abin ya ce to yaya bari a rage ma a ba wani Allah ba zai haka ba taskar Allah mala'a cike take inda duk duniya kowa zai ma Allah da'a Allah yana da abin da zai bashi saboda haka kuma inda duk duniya kowa zai kafirce kowa Allah yana da inda zai saka shi shi yasa yace inna rabbaka labil mirsa ubangiji yana madakata yana jiran kowa ya je ya same shi to sannan malamai suka ce da Allah yake cewa inna Allah bima ta'maluna basir suka ce ai shi Allah li'anna Allah ala ilmin wa basiratin Allah ta'ala yana kan ilimi da kuma gani bima ya amaluna min khairin wa sharri duk abin da bayi suka aikata na alheri ko sharri wa annahu sayujazihim ala jami'i a'malihim Allah sai ya saka ma kowa akan aikin da yi shi yasa ya ce faman ya misqala dharratin khairan yara wa man ya misqala dharratin sharran yara to saboda haka sai Allah ya ci gaba da bamu labari yace yahudawa sun ce lan ya da aljannata babu wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan au nasara sai wanda yake ba yahude ne ko kirista sannan sai ya shiga aljanna alwawu hasbu ma qabla hu la mahalla lahu min al-iraq qalu fi'l madi mabni ala dhamm al bi wawu al-jamaa wa wawu al-jamaa damirun barizun muttasilun bi fi'l mabni ala dhamm ala sukuni fi mahalli raf'u fa'il lan حرف نفي ونسب واستقبال مبني على السكون يدخل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره الجنة مفعول به مقدم إلا أداة الاستثناء ملغاة لا أمل له من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل مؤخر kana fi'il madin naƙis wa fa'ilu wasmuhu huwa hudan kabaru kana wal jumla kana wasmiha wa khabariha silatul mawsul la mahalla laha min al i'rab aw nasara ataf ne da haka sai Allah ya ce sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba hude ko kirista shi zai shiga aljanna to kullum muna cewa ka faɗi magana kana da dama duk abin da ka ga dama ka faɗa to amma fa wajen kara abin ne in ka faɗa fa nan ne bala'in yake shi yasa annabi ya ce inda duk abin da mutum ya yi da'awa za a bashi to wani zai zaura sai ka yi sabon aure da mata ka kun fito sai rike mata sai ce tashi ce ta amma fa haka kawai ba za ta zama tashi ba in an je kotu sai alƙali ya tambaya ya aka yi idan wannan waliyin ce ya zo ya ce shi ya ɗaura auren a rana kaza ga shaidu ga sadaki to kai kuma da ka ce matar ka ce ya aka yi ya ce Allah ba haka haka kawai ni ne na ga mun ne kawai shi yasa na ce mata ta ce haka kan sa ba za ka ci duka kwa to in abu ababai na rayuwar duniya ya zama to mutum bai faɗin abu a sakan mai to bai kamata ba harkar addini da in mutum ya riga ya hasara a duniya ya riga ya hasara kenan in an je lahira babu damar da za ka gyara to shi yasa dole duk wanda ya kawo abu a tambaye shi dalili shi yasa malam abdulhab Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama yace i'lam ka sani sai yace yarhamukallah yarhamukallah Allah ya maka rahama annahu yajibu alaina wajibina akan mu ta'alluma arba'i masail sai yace al'ula na farko shine al'ilmu ilimi wannan ilimin ku yace sanin Allah da manzon Allah da sanin addinin musulunci sai ce bil adillati ta hanyar dalili duk abin da aka kawo a ce Allah ya ce annabi ya ce shi yasa duk masu mai rashin kunya sai makin annabi ne ba wahabi ne ya zagi wace ce ya yi menene a littafin shi kakaf mafi yawanci in Sheikh Muhammad bin Abdul ya kulla jimla yana magana to zaka ga dauke take da hadisan annabi da ayoyi yana gama sai ka ji ya ce wad dalil ta'ala wad dalil qawlin nabi sallallahu alaihi wasallama qala ghayru wahidin min salaf sai ce da yawa daga cikin magabata sun ce ta shi yasa littattafan nashi ba sa naqatuwa saboda in za ka yi naƙadi sai dai ka yi maganan Allah ko maganan manzon Allah to su ma nan haka suka ce lanya da kula jannata babu wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara fi'lin dakala kala ya da kulu ya shiga yana shiga yana yin ta'addanci ga maf'ulin bihi guda ɗaya shi yasa ɗaya daga cikin shika-shikai na malaman nahawu ibn hisham al-ansari mai littafin wato shiruzu zahab kuma shi yake da littafin muguni mugunin a'arib sannan shi yake da littafin ainihin wato ƙadarun nada wanda har wasu suke mubalaga suke ganin cewa ibn hisham al-ansari ya kuma sibo hisanin nahawu haka suke gani wannan mustapha amin da kuma aliyu jarumi da suka yi littafin na wadi na ɗaya zuwa na shida sun yi ƙoƙari allah ya saka musu da alheri domin sun sauwaƙe ma ɗalibai hanya ta koyon hau cikin sauƙi na nahau wadi daga na ɗaya zuwa na shida amma a cikin na nahau na ɗaya za ku ga sun kawo cewa dakalan mujrimu fi sijini sai malamai wasu suka ce to wannan ya kamata a ce kai tsaye kawo makulin bihi ne mu ya kamata ya ce dakhala al-mujrimu sijna suka ce idan fi'ilin dakhala ya shiga cikin abin da yake ma'anawi ne to shine la ya ta'adda ila maf'ulin bihi sai ya zaman to lazim kamar idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwada addini abu ne wanda yake hissi ko ma'anawi ma'anawi ne kamar ya ayyuhal ladina amanu da fi silmi kafa sai aka kafa fi silmi wanda shine jaro majarun wanda ya tsayi wanda fi'ilin bai zamanto muta'addi ba kai tsaye sai zamanto lazim saboda asil abu ne wanda yake lazimi ne ba muta'addi ba ko abu ne wanda yake ma'anawi ba hissi ba amma asijinu abu ne wanda yake ainihin wato hissi ana ganin shi shi yasa sai Allah ya ce wa dakhala ma'ahu sijina fataya saboda as-sijina abu ne wanda yake ma'anawi dan haka ya ta'adda ko hissi shi yasa ya ta'adda ila maf'ulin bihi anan dan haka shi yana sa nan da yace lan ya dakhul al-jannata tunda aljanna abu ne wanda yake hissi e, ana ganin shi in an je lahira masu imani za su gani Allah ya ce wasiqal ladina taqaw ila al-jannati zumuran ko Allah ka sa muna daga ciki حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم إنتم فدخلوها خالدين كنا أبو نيوان ديك هيسي ذا أغنت إن عندي لاهرة ذاك تبع ذاك شغتي تشيسا نسي تأدى إلى مفعول به إن كو أكمي قاري زيادة أدخل يدخلو تنزي تأدى إلى مفعول به اثنين shi yasa duk inda maganin shiga aljanna ya zo mafi yawanci sai Allah ya kawo shi wa yudkhilhum jannatin jini min ta al-anharu wa yudkhilhum da yudkhilu ne don haka yanzu ya ta'adda ila maf'ulun bihi ithnaini hum shine maf'ulun bihi awal jannatin shine maf'ulun bihi sani suka ce illa man kana hudan babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba yahude ne aw nasara ko wanda yake kirista ne sai Allah ya yake tilka amaniyuhum wannan gudace guracen su ne kawai ko kuwa yau kai ma an ka ga dama kowaye ba can baya ba dama sun ce su ne auliya Allah qul ya ayyuha allazina hadu in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nasi sun yi da'awa sun ce su ne kadai waliyan Allah sun ce kuma nahnu ahibba'ullahi nahnu abna'ullahi wa ahibba'u sun faɗi wannan sun ce aljanna ta fice su kadai banda sauran mutane to nan sai aka zo ana rigima yahudawa suka faɗa haka suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai su su ma ɗaya ɓangaren suka ce ba wanda zai shiga aljanna sewa sai su sai Allah ya ce tilka amani yuhu wannan gurace guracen su ne me attamanni me amani shine an ya tamanna al-insanu ma la yudrikuhu mutum ya gurin abin da babu yadda za a yi riski wannan abin shine amani dan haka tilka mubtada ne amani din shine A ainihin wato mubtada din sai Allah ya ce to tunda kun faɗa qul hatu burhanakum ku kawo hujja mana قل فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت هاتوا فعل أمر a wajen malaman ba za ka kuma litta'adi saboda gajiyar da kai ba za ka iya yin abu ba an san ba za ka iya ba amma tun da ka faɗi kaza sai a ce to ka kawo kamar yadda suka ce a idza mitina wa kunna turaban wa idza a inna lama na khalqan jadida sai Allah ya ce kul kunu hijaratan aw hadida قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار to sai aka ce kul ka ce musu to tunda sun faɗa sun ci aljanna ta su ce su kadai banda sauran mutane to hatu burhana kuma hatu fi'il amri mabniun ala hasbin nun li'anna mudara'ahu min af'al al-khamsa wa waw al-jama'a mabniun ala sukun fi mahall raf'in fa'il burhana shine maf'ulun bihi wa huwa mudafun wal kaf mudafun in harfu sharɗin wa jazmin tajzimu fi ilaini mudari'aini mabnin ala sukun al'ula fi'lu shart wa sani jawabuhu wa jazaohu kun fi'lu madin ناقص مبني على الضم على السكون لاتصاله بتاء المتحركة وتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون على الضم في محل رفع اسم كان والميم علامة الجمع صادقين شين خبر كان منصوب wa alamatu nasbi alya niyabatan anil fatih li annahu jam'u mudhakkar salim wa nunu iwadin anat tanwini fil ism wa jawab al shart mahzuf in qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina fa'tu bihi in kuna da gaskiya to ku kawo dalilin kama ba za su iya ba da awani kawai shi ina faɗa muku duk in za a ce za a yi zube ban ƙarya da ahlus sunna da kishiyan ahlus sai ga ba inda ake zuwa sai da a yi shari a yi karya kamar yadda kwanan nan ma an yi wata shirgegiyar karya wanda ba na so in yi bayani kowa ya san karyar da aka yi yi an sharara wata karya kowa ya san karyar da aka yi wannan shi ne sai Allah ya ce kul ku ce hatu kun ka ce musu ku kawo hujja ku kawo dalili akan abin da kuka faɗa in kuntum sadiqina in dai da gaske ne aljanna ta ku ce ku kaɗai banda sauran mutane amma ba su isa wallahi ba za su iya kawo hujja ba akan wannan bala man in kana so sai ka sa shi a bakin ka فله أجره عند ربه Sai Allah عليهم ولا هم يحزنون wannan shi malaman nasu suke kira harfu jawabi wannan magana da kuka faɗa ƙarya ne ba haka ba ne. aljanna ta wace ce sai Allah ya kawo wanda aljanna ta shi ce ko a ina kake a duniya idan ka cika wannan sharaɗin to aljanna ta kace Allah kuma ba ruwan shi da raunin da kake da shi ko yaren da kake magana da shi wa min ayatihi خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم yana daga cikin ayoyi na Allah halitta sama da ƙasa da kuma yadda yi wato saɓanin harsanmu da fatinmu wannan bejin na wannan wannan bejin na wannan wannan garin shi daban wannan unguwar shi daban wannan wajen zaman shi daban wannan wata aya ce ta Allah ya yi nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi girma a wajen Allah wanda yafi kowa jin tsoron Allah saboda haka ba ruwan Allah da jan ka ko bakin ka. wanda yace zai yi addinin Allah da shi Allah zai ko a ina yake wanda yace babu ruwan shi da Allah babu ruwan Allah da shi ko a wani gida ya fito kuwa wannan shine dan haka annabi ya ce wanda aikin shi bai ciyar da shi ga gaba gaba ba to dangantakar ka kai dan gidan wane ne ba abin da zai tsina nama to saboda haka mun gani a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanen da yake suna da alaka da annabi alaka ta jini amma da suka ki imani da abin da annabi ya zo da shi ba abin da ya tsinana musu Kamar abu jahal irin su abu lahab wanda da abu lahab da ainihin wato mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi wasu ɗaya ubansu ɗaya da Abu Jahal da mahaifiyar Annabi Amina wasu ɗaya ubansu ɗaya amma Abu Lahab da ya kangare ma dokar Allah Allah ya saukar da wahayi tsine mai albarka yace tabbat ya da Abu Lahabin wa tab Bilalu baki ne mutumin Habashi ne amma annabi ya ce na ji ni ina tafiya a aljanna bilal yana tafiya a bayana don haka Allah ya ce bala wannan maganan ba haka bane me yasa su suke faɗan wannan saboda suna ganin ai iyayensu da kakanninsu annabawa ne tunda ko sun fito babban gida to suna ganin fa lalle har tana nan ko sun ba Allah ko basu ba Allah ba suna ganin in an je lahira su suna nan a matsayinsu na ainihin wato manyan mutane Allah ya ce bala wannan maganan ba haka bane man aslama wanda ya miƙa wajahahu fuskar shi aslama yuslimu muslim muslim islam min babu af'ala yuf'ilu muf'il muf'al if'al muslim daga nan aka samo dama musulmi me musulmi malamai sun ce al-islamu lokacin shine al-istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bi ta'a wal khulusi min ash-shirki man jama'a hadhihi fa huwa wanda ya tara wa'annan sharɗin shine musulmi na haƙiƙa al-istislamu lillahi ka miƙa wuya zuwa ga Allah bi tauhidi ka yadda zaka bauta masa ba za ka haɗa shi da kowa ba sannan wal inqiyadu lahu ka dawo zuwa ga Allah ta yi masa da'a sannan wal da kukuta mina shirki daga shirka wannan shine musulmi shi yasa yazo a gaba da ma wannan ma'anan idh qala lahu rabbuhu aslim sai annabi ibrahim yace aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga Allah ubangijin talakai da haka Allah yake ba annabi irin wannan umarnin qul inni umirtu an akuna awwala man aslam Allah ya umarce ni in kasance ni ne awwalu man aslam farkon wanda zan fara yin taslimi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan malamai suka ce nan wajaha an yi itilaki ne abinda malaman balaga suke cewa itilakil jiz'i ma iradatil kulli a faɗi wani bangare amma ana nufin duka kamar sadda yahudawa suka ce wato da annabi ya zo yana karanta cewa Allah ya saukar da wahayi man zallazi yuqridullaha qardan hasana wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance sai suka ce to ai tunda ma Allah naka yazo yana neman rance to ai Allah naka shine talaka mu masu kuɗi sai Allah ya ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ji maganan wanda suke magana suka ce Allah talaka ne su masu kuɗi ne sanaktubu ma qalu da sannu za mu rubuta duk abin da suka faɗa bayan wannan wa qatlahumul anbiya da kashe annabawan da suka yi da gairi haq wa naqulu dhuqu azabal hari sai Allah ya ce zalika bima qaddamat aydikum wannan saboda abin da hannunku ne ta gabatar dan Allah idan mutum zai yi laifi hannu ne kadai yin laifi amma sai aka yi itlaqin yadu ana nufin me duka hannu duka jikinka zalika bima qaddamat aydikum ba hannu duk wannan saboda abin da kai gabaki ɗinka sai Allah ya amfani da nan wajhu ba yana nufin wajhu ba yana nufin gabaki ɗinka wanda ya ni kan shi zuwa ga Allah wa huwa muhsin alhali yana mai isani akwai ahsana akwai hasuna ya hasunu ya kyautata yana kyautatawa akwai kuma ahsana husinu, muhsin dan haka kamar yadda zaka ce kabura yakburu da kuma hasuna ya hasunu wannan hasuna ya hasunu ya kyautata kawai yana kyautata amma ahsana husinu, mafi kyautatawa shine ahsana dan haka Allah ya ce wallazina istanibu taguta an ya abuduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir ibad allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana saboda maganan kowa a duniya in hasan ce to maganan Allah ahsana ce dan haka wani wajen yace wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku to akwai ahsana yuhsinu ya kyautata yana kyautata akwai kuma mafi kyautatawa sai yasa manzon Allah a hadisi ya bayani wanda ya kai mataki na al-ihsan ya kai mataki makura na imani to muhsin wanda yake mafi kyautatawa a wajen ibada dan haka Allah ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun muhsinun ismu fa'il ne daga ahsana yuhsinu mafiya mafiya kyautatawa to wanda ya mika wato al'amarin shiga Allah ta hanyar bauta masa shi kadai bai hada shi da kowa ba sannan wa huwa muhsinu alhali kuma yana mai kyautata ibadar ga Allah domin muhsin jumla ce haliya bala harfu jawabi man ismu sharɗin للعاقل mabnun ala sukuni fi على rafin mubtada aslama fi'lu madin mabnun ala al-fath la الفتح lahu min al من wa fa'iluhu huwa. jimla fi'iliya aslama wajahu wajahu maf'ulun bihi wa huwa mudafun wal ha'u mudafun ilayhi jimla fi'iliya aslama wajahu fi mahalli jazmin fi'il shar lillahi jaru wa wa wawul hal huwa ضمير منفصل للمخاطب هو للغائب مبني على الفتح في محل رفع مبتدا موسم شيني خبر فله فاء شيني واقع في جواب الشر له دين shine jaru wa majrur khabarun muqaddam ajruhu shine mubtada'un mu'akkar wal jumla ismiya falahu ajruhu shine fi mahalli jazmin jawabu shart wa jazaohu wanda ya mika kansa zuwa ga Allah ta hanyar bauta masa shi kadai alhali sanda yake ibadar yana mai kyautata ta zuwa ga Allah to falahu ajruhu inda rabbi to lallai ladansa ya tabbata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma wala khawfun alaihim irin wa'annan ba za su ji tsoro ba Allah ka samu na daga cikin su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba Allah ka samu na daga cikin wa'annan bayan sannan Allah ya ce mi وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ما لم يسكت ja وفدوا min nasaran najiran wasu kiristoci daga cikin kiristocin najiran suka zo kun san tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kiristoci amma larabawa ne min al-yaman daga garin yaman ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen annabi faja'ahum al yahud al-madina sai wasu malamai daga cikin malaman yahudawa a cikin garin madina su ma suka zo wajen manzon Allah fatanaza'u suka yi jayayya inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gaban manzan Allah faƙala yahudiyun sai aka samu wani yahudi sai ya miƙe linasarani ga wani kirista sai ya ce musu ma antum ala min jinin tsaye ku da kuke kan wannan addinin addinin ku ba ingantaccen addini ba ne, lalataccen addini ne mara kyau wa kafara bi isa ya kafirta da annabi isa wa bil injil kuma ya kafarce ma injila da ya gama bayani wa ƙalan nasarani, wannan kiristan shi ma sai ya tashi min al daga cikin baƙin da suka zo wajen mannan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalle yahudawan sai ya musu ma antum ala shay'in kuma ba akan komai kuke ba wa kafa wa kafara bi nubuwati Musa wa bi tawrat ya kafarta da annabi Musa da kuma ainihin wato at-taurat da annabi Musa ya zo da ita malamai suka ce ma a anna Isa ja'a mutammiman shar'at taura tare da annabi isa abinda allah ya turo shi da shi ya zo ne ya cika bayani akan attaura dan ya ce wal ubayyana lakum saboda in muku bayanin abin da ne na ainihin wato aka haramta muku na zo in muku bayanin halaccin shi ko haramcin shi wanda ya gabata sannan la naqidan lahu attaura injila da ta zo ba ta zo bane dan ta warware attaura taura wa qad kafara kullu fariqin bi nubuwati nabi kowanne daga cikin su ya kafirce ma sakon annabi warada dhikruhu fi kitabihi wanda ambaton wannan annabin ya zo a cikin littafin shi a cikin attaura akwai bayani akan ainihin wato annabi isa a cikin injila akwai bayani akan annabi musa kowanne ya wajabce shi ya yi imani da annabin ya gaggata shi ya bi shi da haka al'ummar musulmi mu da Allah ya tashi sun ce mana la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na shi yasa zaka samu duk annabin Allah in dai annabi ne babu wanda musulmi ba sa girmama shi ba sa ganin girman shi ba sa mutunta shi kuma ba sa so a jingina masa wani abu na su'i to daga nan ba sa so a jingina masa wani abu na muni suna ganin girman shi suna mutunta shi to daga nan shikenan sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa wa qalatil yahudu yahudawa sun kalli kiristoci sun ce laisatin nasara ala shi nasara ba akan komai suke ba me suke bi ba akan addini ingantacce mai nagari suke ba su ma sai aka samu wa qalatil nasara laisatil yahudu ala shi su ma suka tashi suka ce to kuma ai ba akan wa addini ingantacce kuke ba malamai sun ce al-ikhtilaf sabani haka su gida uku akwai saɓanin da za a yi wajen saɓanin masu saɓanin kowa ya faɗa amma ba daidai ba ne wannan ya faɗa wannan ya faɗa amma su duka biyu ba wanda ya faɗa daidai akwai saɓanin da za a yi wannan ya faɗa wannan ya faɗa kowa ya faɗa daidai akwai saɓanin da za a yi wannan ya faɗa wannan ya faɗa ɗaya ya yi daidai ɗaya ya yi kuskure yanzu a wannan saɓanin da suka yi wannan ya ce ba akan addini mai ka kuke ba wannan ma ya tashi ya ce kuma ƙarya kuke ba akan addini mai ka kuke ba waye daidai a cikin su ba wanda ya daidai saboda haka abin da suka faɗa ba wanda ya daidai a cikin su ko kuma mu ɗauka cewa sun yi daidai su duka yadda wannan ya ce abin da ka faɗa ba daidai ba ne ya daidai wanda wannan ma ya miƙe ya ce kai ma abin da kake kai ba daidai ba ne kowa ya daidai kowa ya ce wannan kowa ba kan daidai yake ba shikenan sannan akwai saɓani da wanda aka yi shi da wannan da wannan basiri ne ba kamar su yahudawa sun ce ainihin wato annabi isa ɗan zina ne wa ƙaunihim ala maryama buhutanan azima su kuma wa'annan sun sun ce annabi isa ɗan allah ne da wanda ya ce annabi isa ɗan allah ne da wanda ya ce annabi isa ɗan zina ne waye daidai a cikinsu ba wanda ya daidai a cikinsu sannan kaso na uku Shi ne saɓanin da za a yi wanda shi malamai suke ce ma ta nau wanda in kai wannan yayi in kai wannan yayi in kai wannan yayi akwai kuma ta da wannan ya faɗa yayi daidai ɗaya kuma ya kuskure kuma babu yadda za a yi a iya jam'insu su wannan saɓanin shi ake kira ta da kamar da ya faru wa laimana wa ya idh yahkumani fil haras idh na fihi ganamul qawm wa kunna li hukumihin shahidin da annabi dawud da suleiman sun yi hukunci akan gona ɗaya bayan an gama shari'a wanda aka yi ma shari'a sai ce shi gaskiya bai gamsu ba sai ya afil sai ya ɗauke shari'ar daga wajen uban shine annabi dawud sai ya kai shari'ar wajen ɗan shine annabi suleiman kuma hukuncin da baban ya zartar ba daidai ba ne sai allah ya ce fa fahamna ha suleimana sai muka datar da annabi suleimana sai ya dace akan hukuncin amma sai Allah ya ce wa kullan ku hukuman wa ilma ba a zargi kowa daga cikin su ba dan haka malamai suke cewa kullu mujtahin musi dukkan mutumin da ya kai mataki na istihadi in yi istihadi yana da lada in ka dace ka yi daidai kana da lada guda biyu in ka yi kuskure kana da lada guda nawa guda ainihin wato daya sai Allah yake cewa wahum yatluna alkitab alhali sunan fa suna karanta littafin Allah wa'annan akwai attaura a hannunsu suna karantawa wa'annan akwai injila a hannunsu suna karantawa amma duk da haka suka zo suka yi batanci wannan ya tashi ya kafarta attaura da abin da attaura take kunshe da shi wannan ya tashi ya kafirce ma injila da abin da injila take dauke da shi sai Allah ya ce fallahu sai ya ce kazalika kamar haka ne ma qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim wa'inda ba su sani ba su ma sun faɗi irin maganar abin da suka faɗa wasu malamai suka ce ƙalar ladina la ya ya'lamuna mithla su ne wato al'ummar da suka zo kafin wa'annan su ne ƙalar ladina la ya ya'lamuna mithla qawlihim wasu kuma suka ce a'a laraba wanda aka same su babu addini kafin zuwan addinin musulunci su sune kazalika ƙalar ladina la ya ya'lamuna mithla qawlihim su ma sun faɗi irin wannan magana sai ce fallahu lalle Allah ya hukumu bainahum zai hukunci tsakanin su yawmal qiyamati ranar alqiyama fi ma kanu fi yaktalifun cikin abin da suka kasance suna ta sabani akan shi ta wannan shine yawmal qiyamati me yasa aka kira shi yawmal qiyamati Allah ya ce wailul lil mutaffifin bone balbalin bala'i ya tabbata ga masu yin awu su ne mai ne idan talo alan nasi yastawfun su ne wanda in nasu aunawa mutane ko in za a auna musu su sai an cika musu ko sannan malamai suka ce mizanin nan da Allah ya magana a kowane bangare na rayuwar dan adam mizani yana shiga akwai mizani hissi akwai mizani ma'anawi don haka har wajen magana tunda Allah ya ce wala yajri mannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa sannan yace wa idza qultu fa'dilu walau kana la qurba kenan Allah ya ajiye mizani shi yasa yace wa auful kaila na qultu wazinu bil qistas al mustaqim sannan Allah yake was a rafa'aha wa wada al mizan sai yace mana Allah ta dagau fil mizan kada mu ketar iyaka a wannan mizanin to sai yace su ne wa'inda in za a auna musu sai an cika musu amma su in za su auna wa mutane wa idza kaluhum aw wazanuhum uksiru yanzu wani yana so shi in abu ne ya faru da shi a mai adalci a faɗi iya abin da ya faru amma in zai yi magana akan wani ba zai adalci ba da an zama da labari an kace a ba ai da wani ne abin da ya haka ma lillazina ahsana alhusna wa ziyada ta abin da ya haka ma zaka iya yi hadda ƙari maganan wancan ka'idan na yi maka adalci kwata kwata bata taso ba sannan Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun masu wannan halin ba sa tsammanin za a tashe su sai ya ce larabbi ala zunnu annahum ulaika ala zunnu annahum ulaika ala zunnu annahum ulaika annahum mabusun sai ce li yawmin azim wani wuni ne sai ce yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin ranar da mutane za su su tsaya gaban Allah shi yasa Allah ya kira shi yawmal qiyama to Allah sai dai amfani da yawmal qiyamati guri ɗaya har guri guda saba'in a cikin Qur'ani yana kiran yawmal qiyamati yawmal qiyamati ranar da kowa zai je tsaya gaban Allah to ranan tunda ya ce zai hukunci tsakanin su za a tsaya gaban Allah wannan ya ce kai kasa ne ce ƙarya ne ba ni na saka ba eh, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimuna zaka mutu su ma za su mutu sannan za su zo gaban Allah a danga jayayya wannan ya ce kai kasa ne wannan ya ce a ƙarya ne ba ni na saka ba wannan ya ce a ba ni bane haka sai an zo gaban Allah ana jayayya Allah ya ce la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ai ba wani jayar da za ku zo gaba na ku ci gaba da yi a duniya na riga na gabatar da kyacewa a kanku sannan Allah ya ce mi na'am ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله يكي ومن أظلم وانين ما في من الظلم a yare na larabci shine wadu in ala ghairi mawdi'ihi daura abu a inda ya dace ba nan ya dace a sashi ba dan haka ba lokacin malamai sun ce kalmar zulmu tana tattaruwa zuwa ga ma'anoni shida ne a yare na larabci takan ɗauki ma'anan shirka Allah ya ce innahu man yushrik billahi ko ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la azim alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun sannan az-zulmu yakan ɗauki annaksu kaman wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منهم شيئا وفجرنا خلالهما نهرا ولم تظلم منه شيئا كنا ولم تنقص منه شيئا ناك الظلم يكن أوكي أين واتو النفس sannan kuma yakan ɗauki sauran ma'anoni kamar Allah ya ce bi isa lismul fusuqu ba'da al-iman al-imam Sheikh Muhammad Muhtar Shankiki mai littafin adwa'ul bayani fi ida alqur'ani bil wannan wani babban malami ne da aka yi yana nan da tafsiri mujalladi goma sunan tafsirin kenan adwa'ul bayan fi ida alqur'ani bil Ya yi shi ne kawai akan matakin littafin Allah ya fassara littafin Allah da haka duk ayar da ya kawo maka cikin qur'ani in akwai ayar da ke fassara ta sai ya ɗauko maka sai ce to ga wacce ke fassara ta kuma abin mamaki abokin shek mala abakar wannan malamin wanda wani daga cikin ɗaliban shi yake cewa ya rantse da Allah dashin ƙiɗi yana da rai yanzu in ya ce mu wasu lauhil mafuz yake kallo yake karatu za a yadda saboda tsabar bala'in zaka'i da Allah ya bashi sanda ya tashi zai nemi karatu a matakin farko sai da ya haddace baituka sama da dubu goma sha biyu su ne mataki na farko jarin da zai nemi karatu da su saboda haka in ya zo wajen malam ya ce na zo zan koyi karatu zai gabatar da kanshi ne cikin waƙe a wajen ka a matsayin ya zo zai koyi karatu Sheikh Muhammad Muktar Ashinkiki to a wannan littafin nashi Adwa'ul Bayan fi Ida'il Qur'an bil Qur'an yake cewa wannan ayar qala ba'dul ulama sashin wasu malami sun ce nazalat ta sauka ne fi saddil mushrikin annabi sallallahu alaihi wa sallama akan toshewar da mashirkai suka yi dangane da ɗakin Allah maɗaukakin sarki fil umarati al hudibiya a lokacin da annabi ya fita zai tafi umara a Hudibiya a shekara ta shida a wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗibi sahabbai dubu ɗaya da ɗari biyar ya tafi zai je aikin haji zai je umara ba abin da ya fitar da annabi sai da wannan manufar ya riga ya fita ya je waje hudaybiya kafirai suka ce manzon Allah ba zai shiga ba a wannan wajen an yi abubuwa marasa daɗi wanda in kana karanta tarihi amma Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana muna da kyakkyawan abun koyi cikin rayuwar manzon Allah a wayannan abubuwan da aka yi na zalunci da sulhu da waye an cuci annabi amma abu guda ɗaya aka ce an yadda annabi ya ce ya yadda ya sa hannu akan sulhu shi ne an yadda za a yi shekara goma babu yaƙi na farko dai annabi ya ɗigo tawagar mutane bayan shi akwai mutane wajen dubu ɗaya da ɗari biyar tare da shi ya zo ga shiga makan zai shiga an ce ba zai shiga ba kuma ya yadda ya ce ba zai shiga ba ya yadda ya hannu na biyu bayan an ce ba zai shiga ba da aka zo zaman sulhu aka ce to yanzu bayan an rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha bihi muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suhailan wannan shine abinda muhammadu manzon Allah ya sulhu da shi da suhail suka ce ba mai ba na barko mu mu san wani arrahmanir rahim ba kai ka san shi a goge a sa bismikallahumma na biyu kuma inda mun da kai annabin Allah ne da ba mu yaƙe ka ba a cikin sulhu aka rubuta cewa kuma dole annabi ya da. idan musulmi ya gudo daga garin makka ya je madina manzan Allah zai ba da shi annabi ya sa hannu ya ci ya yadda idan kuma musulmi ya zo daga garin madina ya shiga makka za su riƙe shi ba zai koma ba annabi ya ci ya yadda a wannan sulhu ana gama sulhu sai ga aba jandal da aba basir ɗaya daga cikinsu ɗale na shi su Ga shi yana ɗaure da sarƙa ya zo gaban manzan Allah yana kuka da ya zo gaban annabi yana kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suhaila yake to kaga daga yanzu sulhu zai fara aiki dana ya musulunci kuma yanzu ya gudo daga makka yana so ya bi ka ne saboda ka sai an mai da ɗana sahabbai jikinsu ya fara tafasa ya rasulullahi za a miƙa shi annabi ya ce wallahi sai na miƙa shi na yi alƙawari ba zan saba ba shi yasa Allah ya ce ma annabi wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambis ilaihim ala sawa saboda addinin musulunci ba a yadda da yaudara ba kuma addinin mu ba addini bane na tsoro in mun kai mataki na jihadi to gaba da gaba ake so mu in da mu je mu yaƙi mutane mu faɗa musu mu to ga munan zuwa ko musulunci ko jizya ko yaƙi saboda haka ku shirya to saboda haka a wannan sulhun da aka yi duk an cuci annabi amma saboda an ce za a zauna lafiya annabi ya sa hannu akan sulhu ya ce ya yarda da haka wasu malamai suka ce faɗin Allah inna fatahna laka fatahan mubina mun maka buɗi buɗi mabayyani suka ce wannan sulhun da aka yi shekara goma ba a ba sai na umar sai da ya zo ya kalla annabi ya ce wai kai ba manzon Allah ba annabi ya ce ni manzon Allah ne kuma Allah zai taimake ni ba zan saba masa ba yaje ya samu wannan yaje irin yadda abun yi masa habbai zafi da annabi ya fito ya ce su tashi su yi aski hadisin cewa ma qama minhum ahadu ba wanda ya miƙe daga cikin su manzon Allah ya koma gida ya ce mana na Hafsa sahabbai na sun halaka na na Hafsa tace ka ba su uzuri ni shawarar da nake baka kai ka fara yi ne in suka ga kai kai za ka su za su annabi ya fito ya fara yin aski yana fara yin aski kowa sai tashi ya aski irin yadda kadiyar ta fara nan to abin da muke so a tashi da shi a nan wajen akwai bambancin aiki da ilimi da kuma hamasa idan mutum malami ne yana da karatu musamman ya yi gogayya da rayuwa zai hango abu ta hanyar karatu ma'auni na ilimi da maslaha wanda wanda ya taso dan bana bakwai ba zai gani ba shi mutumin da yake mai saurayi ne mai kananan shekaru shi abin da yake so a buga kawai yanzu yanzu ta bakin wani wai a buɗa kawai to kaga wannan ba daidai ba ne to saboda haka wasu malamai suka ce wannan shine dan haka Allah ya ce humul ladina kafaru wasaddukum anil masjidil harami su ne waɗanda suka kafarta sannan suka toshe ku daga ainihin wato isa masallaci ɗakin Allah mai alfarma sai yake cewa wa hadal qawlu wannan magana fal karabu ma'anawi kenan ce wanda Allah ya an rusa ɗakin Allah sai ya zama to rusawa ne ma'anawi saboda haka yace wancan ɗaya ma'anar kuwa shine faɗin Allah ta'ala da ya kawo maganan bukta nasar fa idza ja'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ألو تتبينا ناكا ما لم يسكت أقوي rusa masallaci هسي هو أنا ganin ka je ka ɗauko gireda ko manjagara ko fatanya ka zo ka rusa masallaci akwai kuma rusawa ma'anawi shine mutum ya hana abautawa Allah a ɗakin Allah saboda haka da wanda ya hana abauta ma Allah a ɗakin Allah da wanda ya zo ya rusa ɗakin Allah to duka waɗannan sun rusa ɗakunan Allah to wannan kalma ta ainihin wato azlamu da Allah ta'ala ya amfani da ita a nan wajen cewa wa man azlamu wane ne mafi zalunci irin wanda ya ainihin wato ya hana masallatan Allah a ambaci sunan Allah a ciki sannan zikiri iri biyu ne akwai zikiri na sunna akwai zikiri na bid'a ko kuwa dan kawai wani je dauko wannan ayin ya lafta ma suna, sunna yace to gashi nan sun ce wa man azlamu mimman mana a masajidillahi an yi zakara fi yasmu saboda haka gashi nan sun zo za su yi zikiri a masallacin mu mun ce ba za su yi ba a'a ba za ku yi ba zikiri a gurin mu akwai na sunna akwai na bid'a duk wanda ya zo masallacin mu yace zai yi zikiri irin na annabi ba za mu hana shi ba idan ka zo masallacin mu kace za ka yi zikiri kaga mun hana ka to ba irin na annabi ka dauko ba na wani ka dauko wannan nima yanzu akan kujerar nan sai in kirkiro nawa zikirin kowa ma zai kirkiro nashi amma Allah ya ce kowa ya haƙura da nashi mu haɗa akan na mutum ɗaya shine manzon Allah saboda haka wani ya kawo zikirin shi ba za mu yi da nashi ba mu ba mu yi da zikirin kowa ba in ba zikirin manzon Allah ba wannan shine saboda haka wanda ya zo masallaci zai irin zikirin annabi aka ce ba zai yi ba to wannan an wa dokar Allah kuma ba lokaci kalmar zikiru a cikin qur'ani tana zuwa da ma'anon iri har guda ashirin Allah ya kira sallah ya ce mata zikiri hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin fa in kuntum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum sannan Allah ta'ala ya kira abubuwa da yawa zikiri ya kira alqur'ani ya ce zikiri wa innahu la zikrun laka wa liqaumika fa sawfa tus'alun ya kira manzon Allah ya ce masa zikiri قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينا يا كرا صلى الله أثر ذكري أتسين قرآني الله يا كرا أبو هو ديوة أتسين القرآني دعينهم واتو ذكري to kalman azlamu ta zo su goma sha shida a cikin ƙur'ani a cikin suratul baqara da muke karatu ya zo guri biyu aya ta ɗari da arba'in da ɗaya da kuma aya ta ɗari da arba'in sannan ya zo a cikin suratul an'am aya ta 21 da aya ta 93 da aya ta 44 da aya ta 157 ya zo a cikin suratul arab aya ta 37 suratul yunus aya ta 17 suratul hud aya ta 18 kafi aya ta 15 aya ta 57 sannan an kabuti aya ta 68 sannan sajada 22 zumar 32 annajam 52 sab sannan ya zo a aya ta bakwai wannan shine guraren da kalman az-zulmu wa man azlamu irin azlamu ya zo a cikin alqur'ani sannan masajid jam'i ne ne masjid malamai na lugha sun ce daga sajada yasjudu ne yayi sujjada yana yin sujjada akan kiyasi na sarfu ya kamata ya zamanto ismu makan na sajada yasjudu ya zamanto ala wazani maf'al domin sun ce idan fi'ili sulasi wanda yake maftuhu aini ko madmumu aini to ismu makanin yana zuwa ne ala wazani maf'al kaman qatala za zaka ce maqtal wajen kashewa ko kaman qara'a ya qara'u zaka ce mai maqara wajen karantawa kaman zahabu ya zahabu mazhab wajen tafiyar to kaman wato dakala ya dakulu zaka ce mai madakal wajen shigan to sajada za ka ce me a akan kiyasin shi yadda yake amma suka ce wannan khilaful qiyas shi yasa ba a cewa ismu makan masjid sai dai a ce mai masjid shi yasa gaba ki ɗaya bai taba amfani da masjid ba sai dai amfani da mai masjid kalmar masjid qur'ani yake yin amfani da shi a cikin alƙur'ani sannan kalmar masjid ko masjidun ismu makan da mufradi ya zo so ɗaiɗi har so ashirin a cikin ƙur'ani ya zo a cikin suratul baqara Allah ya ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatran masjidil haram sannan ya ƙara zuwa falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatran masjidil haram sannan ya ƙara zuwa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatran masjidil haram sannan ya ce wala tuqatiluhum inda al masjidil harami hatta yuqatilukum fihi sannan ya ƙara cewa zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram sannan ya ƙara cewa wasaddu an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram sannan ya faɗa a cikin suratul ma'ida yace wala yajrimannakum shan'an qawmin an saddukum anil masjidil haram sannan yace wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wada'uhu mukhlisina lahuddin ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin وما لهم ألا يعذبهم الله يصدون عن المسجد الحرام إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام أجعلتم سقاية الهاج وإمارة المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام ولتدخل وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة إن الذين كفروا وصدوا وإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام هم الذين كفروا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فنن الله تعالى يكي ainihin wato wallazina takazu min masjidan diraran wanda suka riƙi masallaci a wajen tutarwa wa wata wa tafariqan bainal mu'minina irin wannan masajid ya zo so shida ne a cikin qur'ani na ɗaya wannan ayar da muka karanta na biyu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi innama ya'muru masajidallahi ko lahuddimas sawami wa biya'un wa salawat masajidu wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada wannan shine guraren da masjid da masajid yazo a cikin alqur'ani to tunda masjid na ga lokaci yana hararan mu ismu makan dan haka Allah yake cewa kar bauta mu kowa sai shi wa annal masajid lillahi sun ce ismu makan amma yana takaituwa zuwa ga abu uku na daya inda kake bauta ma Allah gabaki ɗaya bayan ƙasa ne zai ɗaukan masajid dan annabi ya ce ju'ilat li al-ardi masjidan wa tuhuran ko fuddiltu ala al-anbiya bi sittin an fifita annabi da annabawa akan abu guda shida daga ciki annabi yayi magana cewa an sanya min ƙasa ko ina masjidan ne wa tuhura. na haka wasu malamai suka ce gabaki ɗaya bayan ƙasa masajid ne ka a kuskura abota mu kowa sai Allah shi yasa inda nan zai cika sai mu koma waje sai ni. sai mai sallah da wanda ya sallah anan da wanda ya sallah a can sallah ta yi kubati ba kenan nan masjid ne wajen da ake yin sujjada ne can ma masjid ne wajen da ake yin sujjada ne sannan wasu malamai suka ce masjid wa'annan gaban naka guda bakwai da ake yin sujjada da su ba na kowa bane na Allah ne kaka kusura ka bauta mu kowa da su sai Allah shine wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada sanan wasu malamai suka ce a ana nufin dakuna masallaci wanda aka gina kamar yadda Allah ya yi ta magana a kansu to shine Allah yake cewa wa man abulam wane ne mafi zalunci mimman mana a Allah wanda ya hana masallatan Allah inda ake bauta ma Allah an yi zukara fiya smuhu a ambaci sunan Allah a ciki a yi zikirin Allah a ciki bayan wannan bayan ya hana wa sa'afi kharabiya kuma ya ɗawainiya wajen rusa ta shine muka ce akwai rusawa hissi akwai rusawa ma'anawi saboda haka duk abin da shari'a ba ta hana a masallaci ba kar wani ya zo ce su ya hana kun san ana hana wasu abubuwa ba tare da ilimi ba yanzu wani sai ce masallacin su ɗalibai masu karatu ba za su kwana ba a yana ya samu wannan duk wanda yake da masallaci a duniya masallacin shi ya kai masallacin annabi ne eh amma ɗaliban da suka zo ba su da gidaje suna kwana a masallacin annabi mutum saba'in al-imam abu huraira ne shugaban tafiyar Allah ya taba zargin su saboda suna kwana a masallaci ba a yi saboda haka wannan ba daidai ba abin abinda bai dace ba bai dace ba a bari a bata masallaci amma masallaci ana buƙatar in an gina shi a san da aka gina shi ta bangaren gini to kuma a raya masallacin ta bangaren ibada ya zamanto ko da yaushe ɗalibai ana karatun ilimi ana karatun ƙur'ani in san samu ne ya zamanto masallaci bai yankewa da ɗalibai masu karatu a ciki idan wannan kasan sun zo sun yi sun tafi wasu su yi wasu su zo su tafi haka ake bukata a raya masallaci sai Allah ya ce ula'ika wa'annan ma kana lahum an yadkhuluha bai dacewa gari su shiga wa'annan masallatan a san da musulunci ya samu izza illa ka'ifin fati suna cike da tsoro wanda ya je bata masallacin Allah san da musulunci yake da kaskanci to duk ran da musulmi suka samu izza kuwa zai sani zai gane abin da yawa musulunci a baya yanzu bai isi ba sai Allah ya ce lahum fid dunya khizyu suna da kaskanci a duniya Allah ya raba mu da shi wa lahum fil akhirati azabun azim kuma suna da azaba mai ainihin wato girma a lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk lokaci ya